DW dandalin matasa. To jirgin shirin dandalin matasa na wannan makon ya sauka ne a Sokoto birnin Shehu inda muka duba yadda wasu gungun matasa suka buɗe wani dandali da suke kira da 21st Century Entrepreneurs Hub. Dandali ne da ke baiwa dimbin matasa damar tallata hajar su a yanar gizo. Binta Aliyu Zurmi ke farin cikin jin akalar shirin na wannan makon. matasa matasa matasa ne dai a wannan karni da muke ciki kafofin sadarwa na taka muhimmiyar rawa wajen saye da sayarwa musamman ma ga matasa wanda kuma akwai ɗimbin matasa da ke zaune ba su da aikin yi amma kuma suna da kafofin sadarwa irin su facebook da twitter da whatsapp kai har ma da instagram hakan ya sa umar idris yin tunanin amfani da wannan dama ya buɗe dandalin 21st century entrepreneurs hub ga ƙarin bayani daga gare shi wato dandali ne wanda ke kawo matasan jihar sokoto ƙarƙashin lema ɗaya a domin ganin cewa sun zamo matasa masu dogaro da kansu a masu zama ma kansu ababen shiga nasu ba wai sai sun tsaya jiran aikin gwamnati ba ko kuma ai fannin neman aiki saboda yanzu mun rula cewa babu ayyukan gwamnati yana ɗaya daga cikin makasudan abin da ya sa muka fara wannan abun mun rula shekara na yi yana wucewa matasa na ƙara jami'o'i da kwalejin ilimi da sauransu da manyan makarantun ne suna hitowa as graduates amma babu aiki sai muka ga oke to mu me zamu yi a ah, me zamu yi wani irin tallafi zamu iya bayarwa wani irin za mu iya bayarwa ta namu fanni tafiya ana gayyatar mu ah, shirarwa na karan wa juna sani garuruwa su Kaduna Abuja Lagos babu inda ba mu je ba muna ganin abin da matasa yan uwan mu ke yi da kansu ba sa tsaya jiran gwamnati su yi musu mun ka ce to ai muna iya zuwa mu fara wannan abun a Sokoto alhamdulillah na zo na nemi wa wasu daga cikin abokan na ce kaji kaji fani abin da nake so in yi gaskiya don na gaji da ganin wanga abu kuma ni dama ni mutum ne nake tun tun ina karami nake kaɗa ma abokaina ni ba aikin gwamnati ba a ni ban yi kowa aiki wallahi so kuma alhamdulillah ga dama na samu wanda zan zo in asasa wannan abin kuma muka fara muka fara da mutum uku zuwa biyar muka fara wannan abin alhamdulillah yanzu kai yanzu mu ɗari biyar A cewar Umar sai ka ga mutum na da masu bibiyarsa sama da mutum dubu biyar amma ba shi da abin da yake tallata musu wanda ya ce hakan barna ne to ko menene takamaimai abin da ake yi a wannan dandali. Wannan dandali ne wato wanda abin da muke yi shine idan muka jawo matasan nan muna da wuri wanda muke kira hob. wuri ne wannan wuri ne wanda ake haihuwa wato wanda ake kikiro da sababbin fasahohi na ingantar da kasuwanci ta hanyar amfani da kimiyya da fasaha wato akwai abin da ma muka hiba da ƙarfi shine ta yaya za a yi kasuwanci ya yi fice ba a cikin sokoto kawai kake in kana sayar in kana kasuwanci ba sokoto kawai yake ba har wajen sokoto kuma mun lura da mata muna da mata masu ƙarfin hali masu sana'o'i masu ƙoƙari masu jajircewa ga sana'a ga sana'a amma suna nan ruhe cikin gidaje mu da yanayin da ake tafiyar da abubuwa nan bai ba su damar da za su hito su su hitar da kasuwancin su ba so mu wanga wuri namu yana ba kowa dama ya hitar da kai ne ya wallafa abubuwa ne sai muka kikiro da online platform muka fara da whatsapp muka bude facebook muka bude instagram yanzu muna da website kafafen sada zumunta na zamani kuma muna koya ma mutane yadda za su rika amfani da waɗannan kafafen sada zumunta na zamani wurin hitar da hajarsu su ɗauki hoto su ɗauki bidiyo su rubuta sunan adireshin su su rubuta lambar wayar su su rubuta a duk wani hanya da za a iya tuntuɓar su idan ana son wannan sako kuma mu koya musu yadda mutum zai kira ka daga Kano ko Legas yana son abu yadda za ka haɗa shi ka ruhe cikin leda ka tafi tasha ka ba da lambar waya idan aka je Legas ko Kano a kira mutum a bashi abin shi kai har ma ba wai Legas ba hau kasashen ƙetare muna koya mutane yadda za su yi saboda muna da haɗaka da NIPOS duk inda kake son ka aika sako a duniya in ka je za su ɗauko maka littafi ka duba idan ka duba cikin littafin nan zai nuna ma garuru kasashen da ake aika sako abin da ka kawo za ka aika a auna shi a sikeli a haɗa maka kuɗin da za ka biya ka kira wanda za ka aika masa ko so shi ne kasuwancin da muke son mu nuna wa mutanen mu kuma kasuwancin ta wanda idan ka fara abu ya zamanto akalla ko mutum ɗaya mutum biyu za ka iya ɗauka aiki zai zamanto cewa ka zama mai ba da aiki ba mai neman aiki ba 'yan shekarun nan da umar ya fara wannan dandali zuwa yanzu da suke da ɗaruruwan mutane za a iya cewa wannan fasaha ta samu karbuwa matuka alhamdulillah mun fara muna mu ba mu kai mu goma ba yau mun kai muna da membobi mutum fiye da ɗari biyar masu sana'o'i kala-kala yau muna yanzu nan kafin ka shigo nan wurin wayannan da ka gani a mitin biyu muka gama yanzu mun gama mitin da 'yan banki sun zo sun kawo kansu cewa suna son su kawo mana pos sabon salo ne kuma da muke so mu wallafa ma mutanenmu mu nuna musu yadda za su iya amfani da wayannan pos din a rinka zuwa a yi amfani da kati a biya sana'a su mutane ba su sani ba ashe pos din ga kyauta aka ba da shi banki ba kuɗi haka ba su ba account ɗaya za ka buɗewa a baka pos ka rinka amfani da shi so da yawa za ka ga an zo ana son a sai abu wurinka a ce eh, pos ko wani mitin eh, ɗin da muka gama yi da su suka gaya mu da yadda za a iya yi a same shi mu kuma yanzu abin da za mu yi za mu koma mu haɗa mu mutanenmu mu wanga duk ci gaba na gare mu ƙungiya ce ta eh, ɗalibai wanda ah, za su shirya wani taro suka zo wurin mu neman mu je mu yi musu magana a wurin wannan taron. samari samari samari To baya ga bawa matasan damar tallata hajarsu a wannan dandalin. Dandalin bai tsaya nan ba sai ga akwai dacewar matasan su san wasu dabaru da hanyoyi. Inda dandalin ya fara basu horo na musamman kamar yadda umar ya ce yana fatan a wayi gari wata ranar matasa da dama suke ba da aiki maimakon a basu a muka yi horo yanzu watan da ya kare august mun yi wani horo na kwana hudu wanda ake ce ma youth in development bootcamp wata haɗaka ce muka yi da wani wata ƙungiya wadda a ibadan mai suna sozo network kuma a embassin america wanda ke nigeria su suka ɗauki nauyin wannan training din training ne wanda an ka yi wanda aka yi ma mutum 200 a garuruwa hudu na nigeria da Sokoto, Lagos, Delta da Abuja. Munan Sokoto mu muka yi na, na Sokoto horo na wanda an ka ba mutum hamsin. mutum hamsin ɗin gada an ka ba horon ga na fannin kasuwanci fannin shugabanci fannin zamantakewa yau da kunnu fannunuwa kala kala abin da ake so ga mutum hamsin ɗin duk da an ka ba shi wanga yadda mun kai tsari ne idan aka yi muku horo ka yi a baka certificate abin da ake so ka koma karkararku don mutane sun taho wasu daga katsina wasu daga kaduna wasu daga kano suka zo wannan taron so idan ka koma garin ku za ka yi ma akalla mutum goma aka so ka yi ma irin wannan horo da an ka baka ka yi musu idan ka yi musu ka yi hotuna ka yi bidiyon ka kana wannan abu ka turo sannan a baka certificate so akalla idan mutum 200 suka je suka yi ma mutum goma goma kaga an horon nan ya kai ga mutum dubu biyu kenan wani sabon model ne muka kikiro da shi wanda zai assasa abin duk da cewa ana samun kasuwa sosai a tallata kaya a kafofin sada zumunta to sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba don akan samu fasa gurbin mutane cikin masu sana'ar wanda sai su karbi kuɗin mutane amma su ki aika musu da kayan da suka siya ko kuma abin da mutum ya siya daban da wanda za a aika masa umar ya tabbatar da suna fama da wannan matsalar da ma wasu ga ƙarin bayani daga bakin shi muna bakin cikin yadda muke ganin matasa na amfani da kafafen sada zumunta wurin yin abubuwan da bai kamata ba har ka batanci ka zage-zagen siyasa har ka abubuwan da bai dame su ba To daga ƙarshe Umar ya bayyana manufar wannan dandali. Manufarmu shine a waye gari matasa suke rike da ƙasar nan. matasa ta yaya za a yi su rike ƙasan nan sai sun zamanto suna da abubuwan yi suna da abubuwan yi na dogaro da tai ta fannin kasuwanci ne ta ƙara wa juna sani ne ta fannin a ah, hanyar ah, taimakon sa kai Shi a irin mu shi ne a vision din mu ga matasa sun waye gari sun zama cewa suke suke kula da al'amuran ƙasa ga kuma matasa ba za su samu daman yin wa'annan abubuwan sai sun samu wannan orientation ɗin na an nuna musu ga abin da ya kamata su yi to mu shi a abin da annan muna yi kuma alhamdulillah mun fara ganin nasara akan wannan abin madalla To masu sauraro da haka wannan shirin na dandalin matasa ya kammala. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu da ke Sokoto Dolar Usmaniya mu'awiyar Abubakar Sadiq wanda da taimakon shi shirin ya iso gare ku ni Binta Aliyu Zurmi da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.